من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu majalisi na nawa na manta na 18 na 18 insha Allah muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 63 a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 64 inda ubangiji ta ala ke cewa wani ya ahlul kitabi ta'alu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Ubangiji ta ce قل كبيا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قو يهود النصارى تعالوا إلى كلمة zo zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum duk dai muke akan wannan kalmar ita ce kalmar la ilaha illallah Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da mu da ku duka an wajabta mana tabbaka wannan kalma wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu yi masa shirka da wani abu wato kar mu riki wani abu a matsayin abun bauta tare da Allah ta'ala wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada shashin mu ya riki shashi a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wataala wato kada shashin mu ya dinga bautawa shashi kada mu dinga bautawa malaman mu ko waliyan mu fa in tawallau idan suka juya baya suka ki su yi imani fa qulu to ku ku faɗa ku musulmi ishhadu ku shaida ya ku ahlul kitab yahudu da nasara bi anna muslimun cewa muka musulmi ne masu mika wuya ne Kun yi imani da Allah subhanahu ta'ala, kuma mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ubangiji ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudu da nasara da dukkan wanda bai yi imani da Allah ba zuwa ga kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah wanda kalmar da in ka faɗe ta kai imani da ita to kai da kai da shirka kun yi hannu riga ba kai ba shirka babu hada Allah da wani a wajen bauta shi yasa Allah ta'budu illallah ya yana dauki ma'anan kada ayi wa Allah shirka abota Allah shi kadai amma duk da haka aka ƙara nanatawa wala nushrika bihi shay'a wato kada ainihin yi wa Allah shirka da wani abu da aka ce shay'an innan nakira ne fi siyaqi nahyi tufidu al-umum wato kada ku kada mu yi wa Allah shirka da kowane irin abu babu wani abu wanda matsayinsa zai kai ayi wa Allah ta'ala shirka da shi kar a masa shirka da gunki kar a masa shirka da tsamu wato wani abu da za a bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ko da mala'ika ne ko wani manzo ne ko wani bawan Allah ba ya dai wa Allah shirka da shi la malakun mukarrab wala nabiyyun mursal wala abdun salihun wato ba a yi wa Allah shirka da mala'ika komin kusancin sa wajen Allah ta ko da mala'ika jibril ne ba a yi Allah shirka da wani annabi da aka aiko ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ba a Allah shirka da wani bawan Allah ko min wani kakansa ko da sayyidina Abubakar ne ubangiji ta bai yadda ka hada bautarsa da bautan wani ba idan ka yi haka to ka kafurta ka fita daga addinin musulunci wannan kalmar ita ce da'awar annabawa gaba daya a tabo zuwa ga tauhidi zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala da sababin kalmar la ilaha illallah aka aiko dukkan manzonin da aka da annabawan da aka da sababin wannan kalma aka saukar da littattafan da aka saukar daga sama da sababin kalmar ne annabawa suka yi yaƙi da kafurai na zamanin su waɗanda suka yi taurin kai suka isu yi imani da wannan kalma duk annabin da zai zo da kalmar la ilaha illallah bai ke zo ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun a cikin suratul anbiya Allah ta'ala ya ce ba mu aiko wani manzo ba kafin ka sai mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni in ji ubangiji ta ala ku bauta min kowane manzo da wannan kalmar yanzu a cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yatanibu tabu mun aiko manzo a kowace al'umma sabon shine su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada su masa shirka kuma su nisanci damu damu kuma shine kullu ma ubida min dunillah imam mali ce duk abin da ake bauta ba Allah ba sunan sa dagutu matakar ya yadda da bauta kullu ma ubida min dunillah wa huwa rabbin don karkace annabi isa dagutu ne da akwai masu bauta masa to amma ai bai yadda da bautan ba sai in ya yarda ne amma duk wanda ake bauta masa ya yadda da bautan ko wani shehi ne ko wani wali ne ko wani abin nan wani daga cikin mutane da ake ganin nagari ne kowane irin abu ne in ya yarda da bautar ya zama tsamu gumaka kuma shaidan ne ake bauta in ana bauta masa kuma ya yarda da bautar saboda haka babban tsamu ne shaidan don ubangiji ta halace in dauna min dunihi illa inatha wa in ya yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attaqidanna min ibadika nasiban mamnun saboda haka suna bautawa gumaka masu sunan mata lata da uzza da manata amma dai suna bautawa wato ainihin wato shaitan ne sau da aka shaitan ya yi da bautan shi ne na abudu wannan ita ce kalmar da aka aiko dukkan annaba da ita kuma wannan kalma ta la ilaha illallah duk wani mai da'awa zuwa ga addinin Allah ko mai wa'azi ita ne ya kamata ya ba ta muhimmanci fiye da komai ka kira mutane zuwa ga tauhidi ka gyara musu aqidan su kar a shigar musu da shirka sai su yi ta ibada suna wahala babu lada da akwai shirka a zuciyarsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai aika Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman a matsayin da kadan sai je isar da addinin musulunci isar da sako yayi da'awa sai ce fajahum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah idan farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah to da kalmar shahada ita ce a farko sai manzon sa ce fa innahum aba'uka lidhalik fa alimhum anna Allah faraba alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla idan la ilaha illallah mun ta tabbata suka yi imani da ita suka yi imani da tauhidi to sai ka sanar da su Allah kuma ya wajabta musu salloli guda biyar a cikin yini da dare to sai a zahar da akan magriba isha asuba idan sun yi maka da'a akan wannan to ka sanar da su kuma ubangiji ta'ala ya wajabta musu sadaka تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تشي ita ce بعد da za أباوا أباوا daga mawadata a bawa أقبا سنن صلى to أزمي أي a gaba sannan sallah azumi aikin haji sannan sauran abubuwa kuma su biyo baya waɗannan su ne rukunin musulunci guda biyar to babu yadda za a ce ana wa'azi amma ba a taɓo ɓangaren tauhidi ana bata suna bata wa abin da duk irin wannan yana bata wa kansa lokaci ne ba Daminan tushe bai tabbata ba sai shi zai zaune idan bishiya tushen ta abu ne lalla shi zai dawama zai faɗi ƙasa yanzu haka ne baka gyara mutane aqidan su ba to sai kuma za a yi ibadan su ta zauna da zai akwai masu da'awan cewa wai idan ana wa'azi akan tauhidi akwai rikici za a kawo rabuwar kai da sauransu saboda haka wasu a aje maganar aƙida a gefe a dinga wa'azi akan gyaran sallah da azumi abubuwa da aka yi ittifaqi wannan wahayi shedan manzon Allah sai kuma da yazo ai ba da sallah ya fara ba kuma ba da azumi ya fara ba ya fara da aqida ne sai da shekara 13 a Makka yana wa'azi akan aqida ana saukar masa da Qur'ani dake bayani akan aqida a ne da ya ne koma Madina sannan aka tabbatar da tauhidi ya tabbata a cikin zukatan sahabbai sannan aka wajabta musu sauran shari'o'i qur'ani ya sauka ya dinga bayanin su za ka ma za ka yi da'awa dole ka bawa bangaren tauhidi muhimmanci sannan sai abin da ya shafi ibada da mu'amala sannan kuma da abin da ya shafi dabi'u to addinin Allah daga tushe ake fara shi yasa manzon sa ya ce ma'azmin jabal fara mu daga tauhidi kalmar shahada kuma ita ce kalmar da annaba su fado da ita ubangiji ta ce wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma wannan kalma ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalman tauhidi tana kore shirka kada shashin mu ya riki shashi arbaban a matsayin abubuwan bauta min dunillahi ba Allah ba fa in tawallaw in suka juya baya suka ce ba za su karbi wannan tauhidin ba za su yi shirka ko wani zai riki wani a matsayin abun bauta ishhadu ku shaida bi anna muslimu masu mika wuya anan ubangiji ta'ala ya san yahudu suna bautawa su da su shi yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan in dai ka faɗi la ilaha illallah to babu wani mutum da zaka dauka a matsayin abun bauta ba wani kabari da zaka je kana shashafa shi kana neman albarka ko kana neman ya biya maka wata bukata sai dai ubangiji ta'ala domin wannan ibada ne ba kabari da zaka je kai wa nafila raka'a biyu ko ka masa dawafi Allah ta'ala ake wa wannan wannan duka sharrin yahudu ne su suka fara irin waɗannan bidiyoyin sannan suka shigo cikin su bangide ta ala ba da labari a cikin suratul tauba yace ittakadu a'barahum wa rubbanahum arbaba min dunillah sun riki malaman su da masu ibadan su ne sufayen su waliyan su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala nasara sun riki annabi Isa a matsayin abun bauta ubangiji ta ala ya kore wannan tabbatar da tauhidi duk wanda yake da kalmar la ilaha illallah in dai na ya san ma'anar ta yana tabbaka ta yadda ya kamata ba zai rike wani a matsayin abin bauta ba ba zai wa Allah subhanahu wataala shirka sannan kuma kar ka dauka cewa sai kayi wa mutum sujjada shine ka rike shi abin bauta in zai halatta maka haramun kai ta cewa halal ne ko ya haramta maka halal kai ta cewa haramun ne shikenan ka rike shi shine Allah shi ne abin ka don abin da yahudawan suka yi shi yasa ali bin hatib at ya zo wajen manzala sa sama manzala ya ganshi da cross bayan ya musulunta cross na na na dinari yace me wannan gunkin da ka sa a wuyan ka cire shi ya cire shi sai ni manzo Allah kuma yana karantawa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah yahudawa sun riki malamin su da waliyan su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba sai ya ce lasna na abuduhum sai ce rasulullahi ba fa muna bauta musu bane domin shi ya yi wannan addini a wata riwayan ba fa suna bauta musu bane manzala sai kuma ya ce to ba ta halatta musu haram su yadda halal ne ko su haramta musu halal su yadda haramun ne sai ce a wannan suna yi sai ce fatilka ibadatuhum ba wannan shine bauta musu dinki yanzu malamin da dai zai tsora ka akan shirka ya yace wai shine addini ka je ka rungumi kabari kana roƙon kabari ya baka lafiya ko ya baka da ya baka aljanna ko ya kare ka daga wuta abu ne da ake neman saurin ubangiji ta ala shi kaɗai ne bai yi amma kai ka kwashe bukatunka a gaban Allah ka kawo su gaban wani wannan ba shirka ba ne mu yake maka halal ne wannan abu ka kare kai shi ne abin bauta kake dole ne a dawo kan tauhidi a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala irin waɗannan bidiyoyi duk guda ne suka fara yin mutane mu kuma suka zo suka dinga zaɓa bangiji ta ala ce idan suka juya ba suka ce ba za su dawo kan tauhidi ba to ku ku tsaya akan tauhidi ku dage akan addinin musulunci domin musulunci a wurin ubangiji ta ala addini a wajen Allah shine musulunci kawai inna dina Allah islam kuma in za ka shige shi ka shiga gaba daya kada ka shiga rabi da rabi min an-nas man ya'budu Allah ala harfi kana kefe kefe a ka shiga gaba ɗaya kawai da haka ubangiji subhanahu wataala yana mana kashe ji akan shirka hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzala ta suma ya aika wa Herakla sarkin Rum wasiƙa wanda akwai lokutan da manzo Allah ya dinga aika sarakuna wasiƙa sarkin Kisra abin sarkin Faris sarkin Rum sarkin Habasha sarkin Misra duk ya aika musu wasiƙa ya rubuta wasiƙa ta sarkin rum wato shine hirakla sai fara da bismillahir rahman rahim ila hirakla azimir rum salamun ala man al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam afdin taslam yutika Allahu ajraka marratayn fa in ta fa inna alayka ithmal sai karanta ya alkitabi ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum al-waqi' manzala ta sama ya fara da bismillah a wasiƙa shi yasa sunnan wasiƙa ka rubuta bismillah malamai sun ba da fa'ida suka ce bismillah ana yin da in za a yi wasiƙa ka ce bismillah rahman rahim wato ƙarisawa har ar-rahmanir rahim a wajen wasiƙa ne ake ƙarisawa da kuma karatun Alƙur'ani da kuma wurin sallah amma din da aka ce ka ce bismillah to iya bismillah in ce kai bismillah iya bismillah da ka yi karka ci karita da arrahman rahim sai dai wasiqa kake rubutawa ko kuma karatun alqur'ani ne ko kuma a sallah ne to nan sai ka karisa amma za ka shiga abin nan kafin ka shiga ban daki bismillah za ka shiga masallaci bismillah ba ba ba a karisa in za ka yanka dabba bismillah da makamancin wani to zai fara da bismillah sai yace zuwa ga Herakla azimin Rum wato shugaban Rumawa eh babban mutum daga cikin Rumawa wannan malamai suka yi istinbati a wannan suka ce to duk mutumin da yake da matsayi ka ba shi matsayin nazilu naka manazilahum ku ba mutane matsayin su idan mutum shugaba ne ko mutumin banza ne kace masa ranka da kace masa yadda akwai suna ce ta manzala sa ma domin kaga wannan kafuri ne amma yace masa azimin rum kaga babban mutum kenan ranka ta ke na rumawa to ko da kafuri ne shugaban sai ka ce masa ranka ya ke, shikenan ba wani abu yi ka bashi matsayin sa to maimakon ya ce assalamu alaikum to ba a yi wa kafuri sallama anan ne dai bai samu shiga ba sai ya ce salamun ni man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya, wato sallama ga wanda ya bi shirya, kaga kafiri ba za ka masa sallama ba Wannan sama ya ce la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam kada ku fara yahudu da nasara sallama sai dai in ya maka zaka iya bashi amsa amma matsayinsa bai kai ka fara masa sallama in ya maka in ya maka sallama mai kyau zaka iya cewa wa alaikum ko wa alaikum salam saboda wai za ku wa idza ku yi bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw amma ya maka sallama mara kyau kuma zai ka ce wa alaikum So da haka idan kafiri ne za ka rubuta masa wasiƙa sai dai ka ce salamun alamani taba al in ya bi shirya shi kenan sallaman ta shafe shi in bai bi ba kuma to wanda ya bi shirya ake wa sallam to sai ce bayan haka ina kiran ka zuwa ga kira na addinin musulunci ka zo ka shiga musulunci yace masa aflin taslam ka musulunta sai ka kubuta kuma Allah zai baka ladan ka sau biyu ladan kayi addinin yahudu mai nasara da kuma ladan kayi addinin musulunci wancan ma addini da kai ba za a bar shi a haka sannan ce idan kuma ka juya ba baka yi ba to kai za ka dauki alhakin manoman nan wadanda ka batar akwai manoma jahilai wanda suka ka. to bayan an rubuta musu alhakin su za a baka kwatankwacin abin da aka ba su abin da aka ba su saboda kai ka tsora su akan bane shine sai karanta wannan ayan قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أزواج كاغا wannan ya kira shi zuwa ga musulunci kuma ya kafa masa mai ya kafa masa to kaga da'awa dole sai da hujja ke ba za ka sa mutane a gaba kai ta suru kana ta misalai kana kawo wasu tatsuniyoyi wasu kistoshin da ba su da asali ka ce kana wa'azi ba kana hira dai da'awa dole sai da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ubangiji ta'ala anan yana kira mu zuwa ga kalmar tauhidi kamar yadda ya kira ahlul kitabi سي الله تعالى يا اهل الكتاب لما تحاجون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون تسارعون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبنجي تعالى يا أهل الكتاب يا قوي يهود النصارى لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ شنو يقول me yasa kuke jayayya ne dangane da annabi ibrahim ko yahudu ku ce annabi ibrahim wai bai hude ne wai addini ne yahudu nasara ku ce annabi ibrahim ba nasare ne addinin nasara yake yi me yasa kuke wannan jayayya ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di ai ba a saukar da at-taura da injil ba sai bayan annabi ibrahim da zamani mai ma. kafin at-taura ta sauka ma annabi ibrahim ya gama zamanin sa ya tafi to ta ya kuma yayi addinin yahudu bayan ya rasu addinin yahudu ba saukar da injila ba sai bayan ya rasu da dadewa to ya kuma za a ce yayi addinin nasara kenan bayan ya rasu ne yayi sai Allah ta lati afala ta aqilun ba za ku hankalta ba ba ku da hankali ne za ku dinga faɗan abin da bai zai yiwu ba mutumin da sai bayan ya bar duniya aka zo da abu kuma a ce yayi mutumin da ya rasu shekara ɗari da suka wuce ka ce yi azmin ta hanset jinsa wanda yake kiran mutane da shi a lokacin akwai hankali ne ka saboda haka dole sai abu sai karin ki zamanin abu za a ce ka yi shi to anan ubangiji ta'ala yana kalubalantar yahudawa da suke cewa annabi isa annabi ibrahim ba yahude ne haka nan nasara da suke cewa annabi ibrahim ba nasari abdullahi bin abbas yace yahudu da nasara nasara na jiran da malamin yahudu sun haɗu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama jayayya malamin yahudu suka ce ai annabi ibrahim ba yahude ne addinin yahudi nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne addinin nasara yayi to sai Allah ya tabbata da wannan aya ta ya za a yi bayan ya bar duniya ne aka zo da wannan addinin kuma a ce yayi ya za ku yi wannan da'awan alhalin sa ya riga yi taura ya riga yi injila zamani na mai tsawo shi sa Allah ya ce afala tafilun ba za ku ainihin wato hankalta ba ya kamata ku tsaya ku yi tunani kaga wannan da'awa ce wanda ba ta da tushe ba ta da mutum wasu na son su kira mutane zuwa ga addinin su ne suke fakewa da annabi ibrahim ai addinin musulunci shine irin na annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya ce ha antum ulai ku saurara ko in hajjatum fi ma lakum bihi kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi akan lalle abin da ya shafi at-taura annabi Musa wannan kun rayu da shi kun yi bayani a kansa za a ce kuna da wani ɗan ilimi a kansa sai dai kila kun canja ko kun yi ƙari kun rayu da annabi isa in kun zo kuna magana akan annabi isa injila wannan kun rayu da shi kun rayu a zamaninsa kuna da abun faɗa duk da cewa kuna ƙarawa kuna ƙarya akan wa'innan abubuwa to kuna jayayya kan abun da kuna da ɗan ilimi a kansa shine sha'anin annabi isa falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm to me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi a kansa shine sha'anin annabi Ibrahim a ina kuka samu labarin annabi Ibrahim za ku zo kuna musu a kansa wayannan su ce bai hude ne wayannan su ce ba nasare ubangiji ta lace wallahu ya'lamu Allah shine ya san al'amarin annabi Ibrahim kuma shi zai bada labarin sa wa antum la ta'lamun ko ba ku sani ba kuna shaki faɗi ne za ku sha to magana ne sai ku faɗe ta za haka haka in bidi a zuci eh mutum sai shaci magana kawai ya faɗa wai annabi ibrahim ai addinin su nasara annabi ibrahim addinin su sai bidi amma sai dauko maka wani labari sai ka maka wani mutum sai tun zamanin manzo Allah akwai shi tun zamanin manzo Allah idan ga baka tarihi kissoshin da ba su da asali kuma baka yi zaka tambayi dalili ba idan ka tambayi dalili to ka so ka ni faɗa ai wannan da wannan shehin dama ya ko ni hakkin tun zamanin kaza ko lokaci kaza ko ya hadu da wani a wurin kaza a dinga baka labarai wanda ba ba ba gaskiya bane ba su da tushe duk labarin da za a baka ba qur'ani aka dauko shi ba a hadisi ba bali da kafin ma maka ba sai ka san ta amma sai a wawo shi mutum kwakwalwa a dinga bashi wannan da wannan shine abin da ya gudu da nasara suke yi kuma irin wannan bidiyoyin ne aka shigar mana da su a cikin addinin musulunci amma addinin musulunci ai ya gina akan hujja ne shi yasa yahudu da nasara ma in sun kawo abu sai a ce kul hatu qur'anakum wa to kawo dalili ya zai mutum musulmi kuma ya dinga kawo maka abu babu hujja ai addinin mu ba irin da yahudu da nasara bane kawai abin da ya zo maka ko kwalwanka ka faɗa dole sai da dalili to ubangiji ta'ala yace kun yi jayayya akan annabi Isa kun rayu a zamanin sa mun yadda za ku iya faɗan abin da kuke son ku faɗa wanda yake ba na daidai ba kuma ba na daidai ba ne ƙari da kuka kuma ba za a karba ba to me yasa za ku yi jayayya kan shanin annabi ibrahim kuna danganta shi zuwa ga addinin ku ba tare da hujja ba ba ku da ilimi akan wannan ba ku da hujja akan za ka wannan wauta ne kawai wauta ne irin ne hudu da nasa Allah ta'ala shine ya san gaskiya na al'amarin annabi ibrahim kuma ya san gaskiya wani irin addini ne annabi ibrahim yake shine Allah ta'ala yake ga mana ana yake ma kana Ibrahim yahudiya ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم ليحمل الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وبنجي تعالى ما كان إبراهيم يهوديا annabi ibrahim ba bai hude bane shikenan Allah ya musu raddi bai yi addinin yahudu ba wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba nasare bai yi addinin nasara ba saboda haka yahudu da nasara su daina tinkamun annabi ibrahim yayi addinin su sam walakin kana hanifa sai dai shi annabi ibrahim ya kasance mai mikikin addini ya bar shirka musliman musulmi ne mai sallamawa Allah subhanahu wataala a cikin al'amuransa kuma ma kana minan mushrikin ba daga cikin mushrikai don masu bautan gumaka ma su ma suna da addinin addini annabi ibrahim su ne shine Allah ya karyata su yace addinin da annabi ibrahim ke shine addinin musulunci irin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul baqara ubangiji da ala ce wa qalu kunu hudan aw nasara tatadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin yahudawa da nasara suka ce kunu yahudawa suka ce kunu hudan ku zama yahudawa tatadu sai ku zama kuna kan shari'a nasara kuma suka ce ku zama nasara sai ku zama kuna kan shirya wato kowa yana kira zuwa ga addininsa bai hude ka shiga addininsa nan ne kai ka zama akan daidai nasara ka shiga addininsa shine ka zama kana kan daidai sai Allah ta'ala ya musu rade ce kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ba za a bi addinin yahudu ko nasara ba millata ibrahima hanifa ku bi addinin annabi ibrahim miƙiƙi wanda ba shirka a cikinsa saboda a cikin addinin yahudu akwai shirka suna bautawa malamansu da waliyansu da uzairu a cikin addinin nasara akwai shirka suna bautawa maryam alaiha salam da kuma annabi isa alaihi salam amma addinin musulunci babu shirka a cikin sai sa ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ba ya shirka bai taba yin shirka ba bare wani mushriki ya zo ya kuma yana addinin annabi ibrahim a cikin suratul hajj ubangiji ta ala ce wajahadu wajahidu fillahi haqqa jihadi washtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl ku yi jihadi don daukaka addinin Allah ku tsaya tsayin daka wajen ganin kun fahimci addinin Allah kun tabbaka shi yadda ya kamata kun yi jihadi don ɗaukaka shi hakikalin jihadi Allah ta ta'ala ce shine zabe ku ya zaba muku musulunci ya zama shine addini za ka musulmi zababu ne na musamman da Allah ta'ala ya zabe su ya ba su addinin musulunci kuma ya sa su cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ban sanya muku kunci a cikin addinin ku ba millata Ibrahim hanifa ku bi addinin annabi Ibrahim millata Ibrahim millata abikum Ibrahim ku bi addinin babanku annabi Ibrahim da ka addini annabi Ibrahim babu matsala a cikin sa babu shirka ko kaza shine kuma addinin musulunci wa kuma muslimi Allah ta'ala shi ya ambace ku musulmi ko kuma annabi Ibrahim shi ya fara ambaton ku musulmi ya sa muku wannan suna da haka addinin annabi Ibrahim addinin musulunci ne ba addinin wato ainihin yahudu ne ko addinin nasara ba sai Allah ta'ala ce inna awlan nasi bi Ibrahim wadanda suka fi cancantan su danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim su yi tinkawo cewa su addinin annabi Ibrahim suke bi lallabi na taba'u su ne wanda suka bi shi a zamaninsa suka yi imani da shi sahabbansa kenan da al'ummarsa wanda suka yi imani da addininsa wa hadhan nabiyyu da kuma wannan annabin ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tinkawo ya danganta kansa zuwa ga annabi Ibrahim cewa addinin annabi Ibrahim yake wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci to su ma addinin annabi Ibrahim wallahu waliyul mu'minin Allah shi shine mai jibintan al'amuran mu'minai shine mai taimakon su kuma mai kula da su saboda haka ubangiji ta alare ba wannan rigima kana son ka bi addinin annabi Ibrahim ka zo ka bi addinin addinin annabi Ibrahim ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli nabiyyin wulatan minan nabiyina wa inna waliyyi minhum abi ibrahima wa khalil rabbi azza wa jalla thumma qara inna awla an-nasi bi ibrahima lalladhina tabahu saboda haka manzon Allah sama yace kowane annabi yana da masu taimaka masa daga cikin annabawa sai ce to ni wanda yake waliyi na a cikin annaba mai taimako na shine annabi Ibrahim babana annabi Ibrahim domin manzo Allah jikan annabi Ibrahim annabi Isma'il shine kakansa shi ko annabi Isma'il dan annabi Ibrahim yace kuma bada'in ubangiji na azza wa jalla sai karanta wannan ayan inna wadan nasi bi ibrahima mafi cancantan waɗanda za su danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim ladina tabau sun wanda suka bi shi wa hadan da manzon Allah sa sama walladina amanu don suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka addinin musulunci shine irin addinin annabi Ibrahim ko musulmi sun da su danganta kansu da annabi Ibrahim ba bai hude ko ba na sare ba domin sun canja addinin su addinin su kuskure ne ba daidai ba sai Allah ta'ala ya ce wadda من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Ubangiji Tala ce wadda ta'ifatun min alil fitabi. wasu jama'a daga cikin alil kitabi sune yahudu sun so lauru billunakum da sun ɓadda ku ku bar addinin musulunci ku yi irin addinin wa ma yudilluna illa anfusahum amma ba kowa za su katar ba sai kawunan su wa ma yashurun alhali ba su sani ba wato shi musulmi kam in dai musulunci ya riga shi ga zuciyarsa ka yi saka kauda shi daga addinin sa sai dai dama imani bai zauna ba za ka sai su badda kansu ba su isa su badda wato ainihin musulmi lokacin da su abu su suka je wajen najashi domin a ba su musulmi najashi ya tambaye su yace shin masu bin masu bin Muhammadu idan sun yi imani da shi suna barin addini don kyaman addini sai ce a ba sa barin wato don addini bai musu ba su bi dai mu ce bi son zuciya da zo ba da fa ce to na tambaye ka mutanensa da suke biyansa wanda suke imani suna ridda su bar musuluncin saboda musuluncin bai yi musu ba kace mini a'a yace sai ya masa to haka nan idan musulunci ya ratsa zuciyar mutum baya fita in dai musulunci riga ya ratsa zuciyarka wani abu wani zai kawo maka kuma ka ce wai kayi ta kabar musulunci shi yasa hatta jahilai wanda ba su san musulunci ba ma sun imani fi da su a musulunci yana wahala wanda kana wanda yake da ilimi wanda ya fahimci addinin ne fahimta to alal kitabi suna kokarin su cewa sai sun fitta musulmi daga musulunci ubangiji ta'ala ya ce kansu ne za su ci amma ba musulmi ba za su ɓadda kansu ne wannan ayan ta sauka lokacin da yahudawa suka kira mu'az bin jabal da huzaifa da ammar bin yasir zuwa ga addinin su wasu bar addinin musulunci su dawo addinin yahudi sai suka ce ba za su bari ba kaga musulunci in ya shige ka to a haka ne amma abun mamaki yanzu yahudawa suna shiga cikin musulmi sai su dinga sa musu ɗabi'unsu eh ba za su ce kai ni ka bar musuluncin ba don sun san ko ka faɗa ba za ka yadda ba amma ba za su yi maka tasiri su yi maka tasiri ka dinga ɗaukar ɗabi'unsu wanda daga cikin ɗabi'unsu kuma akwai wajen da za su sa ka bar musulunci ko manzala sun ake faman ta shabba bi qaumin fa huwa minhu duk mai kwaikwayon mutane za a tashe shi tare da sura na alkiyama to kaga a sai idan kana bin ɗabi'u na gudawa, za a tashe ka da yahudawa ranar alkiyama saboda haka karka so ka ji kana kyaman su kwata-kwata ba ka so su manzana kuma ya ce almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamah ce za tare da wanda yake so ranar kiyama na za a tashe shi ba za ka so a tashe ka da bai hude ba ranar kiyama so da haka hudu abun kyama ne ba abun so bane ba mutanen kirki bane mutanen banza ne idan ka biye masa zai dauke ka daga ka zai dauke ka daga ka ya sa maka wasu dabi'u wanda za su sa ka yi ridda saboda haka karka yadda da dabi'a ta hudu ko da baya ta idan ko ka ji Allah ta'ala zai tashe ka da sura na alkiyama kai koyi da mu'minai ka bi Allah ka bi manzon Allah Allah zai tashe ka tare da annabawa da kuma siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يبي الله يبي منزون الله صلى الله عليه وسلم ubangiji ta'ala zai tashe shi da annabawa da siddiqai waɗanda matsayinsu ya wuce na kowa in ba annabawa ba sannan zai tashe shi da shahidai da kuma bayin Allah na gari ubangiji ta'ala ce ma dalla da abokanin tafiyawa amma in baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahudu kabi to ubangiji ta'ala zai tashe ka da yahudawa ranar alkiyama yasa da manzon sama ya ce almar'u ma aman ahabba yawm alkiyama mutum yana tare da wanda yake tsoron ranar kiyama da a tashe su tare ana bin mali yake ban taɓa farin ciki ba ba musulunci kamar wannan hadisi da naji wannan hadisi yace wa inni uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an ub'atha ma'ahum wa idam amal bil amal ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar da Umar kuma ina fatan a tashe ni tare da su ko da ban yi aiki irin nasu to kaga idan kana son bayin Allah ko za ka yi koyi da su ne dabi'un ka kaje zama irin na wato ainihin mutanen kirki kar kai da ka ya zama irin na mutanen banza to yahudu zai iya kokari ya kauda kai daga addininka. ka amma ya fito a fili ba za ka bari ba saboda imani ya shige ka amma zai iya sa maka wasu ɗabi'u wanda in kana koyi da shi yanzu za ka bar addininka. ka Allah ya sauke sai ubangiji ta alaji يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Ubangiji ta lace ya ahlal kitabi ya koya Yahudu da Nasara lima bi'a ya ayatillah me yasa kuke kafircewa ayoyin Ubangiji ba ku imani da su wa antum tashhadun al'adin kuna shaidawa gaskiya ne ubangiji ta'ala ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini ubangiji ta'ala ya ba ku labari na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ku to me yasa ne kuke kafircewa alhalin kuna da ilimi saboda haka wannan wato bin son zuciya ne ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana ya hudu sun bata ne ala ilmi a bisa ilimi amma ba wai jahilci ne ya bata su ba yasa dukkan wanda ya bata a bisa ilimi shehu isami taimiya yake yana da kamanceceniya da yahudu wanda kuma jahilci ne ya da shi to yana da kamanceceniya da nasara domin nasara jahilci ne ya da su ko da haka dole ka yaki jahilci ka yaki son zuciyanka idan kana son ka zama kana kan shiri kuma duk wanda ya bata a duniya ko dai son zuciya ya biya san abin da yake kuskure ne ko kuma jahilci ne ya sa shi ya fada cikin wannan bata ne wato rashin ilimi bai gane inda addini dole ne ka tsaya ka fahimci addinin musulunci sannan kuma ka yaƙi son zuciyarka domin ka zama bawan Allah mutumin kirki yahudu da yake su sun bi son zuciyarsu ne sai Allah ta'ala ya fushi da su gaba ɗaya domin mutum ya bata ala ilmin ya ji ba da haushi akan wanda ya bata akan akan jahilci shi yasa sai Allah ya fushi da su barnan su tafi barnan yahudu ubangiji ta'ala a cikin suratul baqara yake wa duribat alaihim dhillat wal maskanat wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى yace ya dorawa yahudu kaskanci za su kaskanta za su bada jizya kuma sun bayar a zamanin manzo Allah sallallahu sannan kuma za su sa rigan talauci da ka gan su kaga alaman kaskantattun mutane tun a nan duniya sannan kuma za su koma da fushi na ubangiji subhanahu wataala Allah ya fushi da su zai azabtar da su ranar alkiyama wannan saboda kafircewa ayoyin ubangiji ta'ala da suke yi da kuma kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba saboda sabawa Allah da ta'addanci to wannan kaskancin sun dauke shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da kansu suka miƙa wuya kamar yadda ce muka bayani aka ce su zo su yi mubahala ma suka ce za su bada wato ainihin jizya to da haka dama ubangiji ta alaƙi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ayake su har sai sun yi imani in kuma sun ki yin imani to lalle su ba da jizya saboda ba ta addini na Allah ba su haramta abin da Allah da manzonsa suka haramta kuma haka nan suka zo suna ba da jizyan a cikin kaskanci idan an haɗu da su akan hanya sai dai su koma gefe gefe ba su isa su bi tsakiyar hanya ba saboda musulmi yana da matsayi su kuma sun kaskanta wannan kaskancin sun ɗauke shi a can baya to amma a yanzu me yasa ba su da wannan kaskancin saboda musulman dai suka ɗauke su wani abu ya za mu bai huje sai nuna maka tinkawo shi wani abu ne har yanzu ya zalunce ka nuna maka shi ya fi kama ɗaukaka yanzu yana dukan ka yana kwace maka gida da ƙasa saboda mai saboda mutane sun bar addinin shi yasa izza su din sai zama babu ita kamar da sai na Umar yace na nu qawmun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma taqayna al izza bi ghayrihi adanna Allah Mun mutane ne da Allah ta'ala ya dauka mu da musulunci idan mun bar musuluncin kuma ba mu nemi izza ta musulunci ba to Allah zai kankantar da mu to shine yanzu abin da yake faruwa su musulman sai suka yi da yahudawan sun fi su wayewa sun fi su ƙwarewa a cikin abubuwa sun fi su ƙarfi shike nan yahudu sai zama yana da izza da nasara sai zama musulman fi ke. yanzu a yadda duniya take tafiya musulmai kasashen musulmi su ne masu rauni kafirai su suke juya duniya amerika da rasha da ingila da faransa da china su ne kasashe masu karfi a duniya ko a majalisar ɗinkin duniya su ne masu cewa a yi su ne masu cewa a bari amma sauran musulmi kawai dai suna nan ne kawai in ma ba sa nan za a iya hukunta idan suna nan ma ba zai hana a hukunta ba wa yuqbal amru hina taghibu taymun wa la yusta'zanuna wa hum shuhud ko da suna nan za a yi in ba sa nan ba za ba za a kira su ba in suna nan ba sai da shawarci to wannan dukkan mu muka dawo kanmu da mu rike addinin mu yadda sahabban manzala sa suma su da magabata lalle ko da za mu samu inda da daukaka kafiri bai sai cika shi akan mu wannan kaftancin da Allah ta'ala ya faɗan ya tsora wa yahudu shi da nasara to amma mu ne muka yi takaci har suka zama wato ainihin wani abu kuma wannan kaskancin ba za a daina ba za a dauke mana shi ba har sai mun dawo zuwa ga wato ainihin addini kamar yadda manzala sa suma yake cewa لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم ذلا لا ينصر حتى ترجو إلى دينكم ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana mummuna wato ku yi kyakkyawan aiki ku kaurace mummuna har ku zama masu umarni da hali ku tsabbaka ku rike addinin musulunci sosai idan ba haka ba Allah zai saukar muku da kaskanci ku kaskanta cikin al'umma ba zai dauke muku shi ba sai ku zai zuwa ga addini ai illa ta Allah ne da manzon Allah da mu'minai in kaga babu ita to matsalan daga wurin su ne in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam sai dai in kun samu matsala ku to sai zama matsalan daga wajen ku nasara sun bata da jahilci Allah ta'ala yace musu batattu shi yasa ubangiji ta'ala a cikin suratul fatiha yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka nemi Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici tafarkin waɗanda Allah ya wani ni'ima su ne annabawa da siddiqai da shahidai da sa ba tafarkin wanda Allah ya fushi da su ba su ne yahudu kuma ba tafarkin nasara ba waɗanda suke su ne wato ainihin batattu to da haka karka yadda da jahili idan ka yi zama jahili ka bata da saubin jahili to ka yi kamanceceniya da nasara karka yadda da son zuciya idan ka bi son zuciyanka ka mata to ka yi kamanceceniya da yahudu sai Allah ta'ala ya ce ya alal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara lima talbisuna al-haqqa bil batil me yasa ne kuke cudanya ƙarya da gaskiya ku hada ƙarya da gaskiya wa taftumuna al-haqqa ku dinga koyi gaskiya wa antum ta'lamuna al-halin me yasa za ku hada abu mai kyau da mara kyau sai ku mai da shi a matsayin mai kyau ku cancanta a taura ku jirkita injila ku ce duk daga Allah akwai abin da yake lalle mai kyau ne a ciki amma akwai abu mara kyau ku zo ku cusa ku ce daga Allah ne subhanahu wataala ku da ƙarya da gaskiya yanzu addinin yahudu in ka shiga ƙarya ne da gaskiya a hadi ba za a rinta gaskiyan ko yar kaɗan a ciki ba amma galibi ƙarya ne sun ta cucusa haka na ma ko da haka ƙarya ne a ciki sun ƙata dafansu sun lalata su me yasa kuke da ƙarya da gaskiya kuma wa takmuna haka kuna boye gaskiya kuna boye siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna alhalin kun san cewa ubangiji ta'ala ya ba da labari na siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda inda za ku ga wa mabiyan ku da za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a taura lalle a akwai ko sa to idan mutum bacecce ne kar ya buɗe ka don yana don yana da dan wani abu na gaskiya domin akwai cakuɗa ƙarya da gaskiya shi yasa idan mutum yana bidiyoyi zai yiwa kuma ya wani abu daidai yake yin to abin da yake daidai in kar ya roƙe ka ka ɗauka duk ayyukansa daidai ne ba haka bane ai komai sharri mutum za a dan samu dan alkhairi ko da kadan ne a tare da shi a cikin kafurai ba a samu masu alheri masu kyauta masu tausayawa bayin Allah to wannan sai zama sai sai zama addinin su addini na gaskiya amma inda a musulmi ana samun wani mai shirri amma na bai zai bata addinin musulunci ba a ce musulunci gaba ɗaya a ce musulunci sharri to kada ya rude ka ba yahudi yana faɗan wani abu na gaskiya ka ɗauka cewa bai gaskiya ne ko yana ko ba sare yana faɗan wani abu na gaskiya ne ka ce gaskiya ne ba ka ganin boka yana iya samu ya gaskiya kwaya ne sai kara ƙarya ɗari a ta to duk abin da boka ya faɗa gaskiya ne wannan cafu da ƙarya da gaskiya ke to musulunci bai yi da wannan ka zama mai gaskiya kar ka zama mai ƙarya kar ka haɗa ƙarya da gaskiya don a yarda da kai ubangiji ta ala faɗa a cikin suratul baqara yace wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun kar ku tudanya ƙarya da gaskiya kar ku tudanya gaskiya da barna kuma da su abu guda ɗaya don a dauke shi gaskiya ne ku koye gaskiya alhalin kun sani ku fito da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka hada ƙarya da gaskiya kar ka hada shirya da bata don a dauke shi a matsayin shirya saboda musulunci shine addini kar ka hada yahudanci da nasaranci da musulunci ka ce duk abu guda ɗaya ne ka ce ba ni bambancin addini wannan ba gaskiya bane da haka wannan hali na yahudu wani abu ne bidiyoyi da suka shigo da shi a cikin addinin su yahudu na nasara na kirkiro wasu abubuwa na ƙarya kuma a nuna maka su ne gaskiya alhalin sun sani to haka nan a cikin musulmi an samu yan bidi'a masu shigo da shirka da bidiyoyi da abubuwa na sabon Allah sai a cakuɗa sai a mai da shi shine gaskiya a zo a kawo zikiri ana yi kuma ana kiɗa ana rawa ana haɗa maza da mata ana cakuɗuwa wai duk gaskiya ne kaga zikirin gaskiya ne amma salon yadda ake yin sa kuma ƙarya ne bata ne ana yin sa da waka ana yin sa da rawa da kiɗa da cakuɗa maza da mata da faɗan wasu kalmomi wanda suka yi na sabon Allah kaga an haɗa naman kare da na akuya an nuna maka duk halalle bai zai taɓa yiwa ba so da ka kar a caku da ƙarya da gaskiya wannan ɗabi'a ne na yahudu ɗabi'a ne na nasara mu addini musulunci babu wannan ba za a zo mana da kiɗa da waƙa a ce addini bane wannan a coci muka san shi a coci in ka je ladi za ka ga ana kiɗa ana rawa maza da mata an haɗu ana waƙa to sai a kuma za a zo mana da wannan masallaci a zo mana da shi a cikin musulmi a ce shi ma addini ne yaushe zama addini a da can bai zama addini ba sai yanzu wannan shine hada ƙarya da gaskiya musulunci bai yadda bai zai taba yadda da wannan ba waɗannan yahudawa ne suka fara kirkiro irin wa'annan da nasara wanda malamai su suka dora su akai wanda sun rike su abubuwan bauta ubangiji subhanahu wataala ya ce mana addinin musulunci shine addini ba addinin yahudu ko nasara ba inna dina indallahi al-islam karka cakuda yahudu addinin yahudu da na nasara kamar da shi abu guda daya su ma yahudawa da nasaran dole su su bar addinin su dawo addinin musulunci manzala sama ya ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyan wala nasraniyyan ثم يموت ولن يؤمن بالذي ارسلت به الا دخل النار او الا كان من اصحاب النار ba wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umma ko bai hude ko ba nasara ya mutu bai imani da ni ba ya zama dan wuta to kaga addinin su wuta yake kai su kenan da kuma zaka shigo mana da shi cikin addinin musulunci wanda zai kai mutane zuwa ga wato ainihin aljanna sai Allah ta'ala ya ce wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha النهار واكفروا آخره واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاسب الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب wasu daga cikin ahlul kitabi sune yahudu sai suka gaya wa ƴan uwansu yahudawa aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin da aka saukar wa waɗanda suka yi imani wato ku yi imani da qur'ani wanda aka saukar wa musulmi wajahan nahari a farkon yini wato ku muna musulmi kun yi imani da qur'ani wa quru akhirahu amma a ƙarshen yini kuma sai ku kafirci sai ku ce ba ku yarda da wato abin da suke a kanka ba la'allahum yarji'un domin su dawo daga wannan addinin sun su zo su bi addinin wai wayo ne za su yi wa musulmi kamar da abdullahi bin abbas ya ce yahudu suka gaya wa ‘yan uwansu idan kuka haɗu da sahabban muhammadu a farkon yini da hantsi kenan da ku ce kun yi imani shi nan kuna tare da ku kuna ta hira da su cewa kun yi imani amma idan ƙarshen yini ya zo da la'asar ku je ku yi irin ibadan ku wanda kuka saba yi na yahudanci idan sun ga haka sai su ce ah kai wayannan masu ilimi ne su da suke da al-taura tun da suke haka sai haka ya kamata addinin ya zama shikenan sai su bar addinin su su yi ridda su koma addinin ku na yahudanci wasu na son su doba musulmi ne to kai na za su doba su musulmi bai da wayo ne da za a masa haka to sai suka ci gaba da yin wannan kuma wannan bai yi tasiri ba to shine suka ci gaba da cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum amma kar ku yadda da kowa so ne ya bi addinin kar ku samu musulmi ku dinga gaya musu sirrin ku ce akwai sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Attaura. taura kar ku yadda kul ku sai Allah ta'ala ya musu radi yace kul ka gaya musu innal huda hudallah ai shiriya ita ce shiriyan Allah ko ka faɗa ko kar ka faɗa wanda Allah ya kaddara shiriya zai shiru ko ka nuna masa akwai a Attaura? ko baka nuna masa ba ko a injila akwai labarin manzara sama ko baka faɗa ba idan Allah ya kaddara mutum shirya zai sa shiryu ubangiji ta ala shi ne yake shirya da wanda ya ga dama to da aka shirya ta Allah ne ba taku bane duk wanda Allah ya kaddara wa musulunta shiga musulunci zai shiga musulunci ubangiji ta ala yake an yuta ahadun mithla ma utitu wato Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin su yahudun wannan cikakken maganar su ne kar ku yadda da kowa bayan an musu raddi ne aspect aka ci gaba da magana su kar ku yadda da wani in ba wanda ya bi addinin ku sai ku yahude kar ku ga masa gaskiyar lamari abin da ke cikin at-taura an yuta ahadun mithla ma utitu don in kun yi haka ai za a bawa wani daga cikin su irin ilimin da aka ba ku sai zama kun su ma sun san abin da ke cikin at-tauran da sifofin da sama kafin yi daidai a cikin ilimi kenan to kar ku ga mutu sai dai ku yan uwan ku za ku ga yawa au yuhajjukum inda rabbikum ko kuma idan kun gaya musu su je su kafa muku dalili da shi a wajen ubangijin su ranar kiyama su sai ai yahudu sun bata da gangan ne domin sun san gaskiya ai sun gaya mana a littafin su akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan ne suka bata Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu innal fadla bi yadillahi falala yana hannun Allah subhanahu Ta'ala, yutihi man yasha yana ba wanda ya ga dama da imani da annabta duk a hannun Allah su to haka Allah ta'ala yana ba wanda ya ga dama shiriya sai ya shirya ko ka boye gaskiya sai daga Allah masa gaban kasar ya gane gaskiya wallahu wasi'un alim Allah mai mai yalwan falala ne kuma alimun masanin inda zai bada falala ne yaftasu bi rahmatihi man yasha yana keban yana kebantan wanda ya ga dama da rahamarsa wato yana kebance wanda ya ga dama da rahamarsa sai bashi annabta ko kuma ya bashi shiriya da ganin damansa ko ba yahudi ya bayyana gaskiya ko bai bayyana ta ba wallahu dhul fadli azim Allah ma abocin falala ne kuma ainihin wato mai girma Allah ta'ala ma abocin falala ne mai girma falalarsa tana dewa shi yasa an boye gaskiyan amma kuma mabiya addinin musulunci dai sune rinjaye sune suka fi yawa ubangiji ta'ala ya tara mana imani Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasallim da farko muna ba wa hakuri dangane da tamboyi da suke aikowa ba za mu samu damar amsawa su ba da yau a jiya kawai mun kidaya takardu sun fi saba'in na tambayoyi da waɗanda suka zo yau kake nan amsa waɗannan tambayoyi ba zai yiwu ba amma muna yi wa ‘yan uwa albisu cewa insha Allah su yi dinga bibiyan karantarwar mala a rediyo gotel insha Allah za su samu amsoshin wasu tambayoyinsu da tambayoyin wasu bayan Allah ma na daban mai tambaya na farko yake take cewa malam kafin al'ada na ya zo nakan yi kwana biyu ba ni da lafiya sannan daga baya al'adan nan al'adan ya zo waɗannan kwanaki guda biyu kuma nakan yi su ba na yin azumi shin abin da nake yin ya halatta kafin al'adan ya zo mai kwana biyu ba ta da bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rashin lafiya ya kan sha yana sa sha azumi ko da kafin al'adan da ya zo da kwana biyu tana rashin lafiya in rashin lafiya ya yi tsananin sai ta sha sai ta rama bayan wato ainihin ramadan amma in bai tsanani ba za ta iya azumi wajibi ta ne sai azumi amma mara lafiya da wanda da yake da saurin al'ada ko ba sababi ma in dai babu lafiya ubangiji ta lafiya kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa inda min ayyamin ukhra duk wanda ba da lafiya ya sha bayan ramadan sai biya na'am tambayar da ta biyu take cewa malam ina azumi da misalin karfe shida da minti ashirin sai na shiga yin wanka sai na ga al'ada ta ta dawo amma yayin da na fita daga wanka sai na ji ana kiran sallah shin ina matsayin azumi na tana me a tana tana azumi da misalin karfe shida da minti ashirin ta shiga yin wanka sai ta ga al'ada to da ta fito ta ji ana kiran sallah shi ko tun da al'adan da ya bayyana ne ya zama ba ta da wannan azumi ko da ta ɗauke shi za ta rama shi wato bayan ramadan da ta gaba da al'adan da ta idan ya iya waɗanda wato ainihin suka abu nan ta sha daga ba sai ta rama wannan kuma take cewa malam mai al'ada za ta iya yin alwala ta zauna ta dinga zikiri ta karanta alkur'ani da kai su zikirin safe da yamma duk za ta iya yi duka za ta iya yi babu sharadin tsarki a cikin su saboda Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadkurullah fi jami'i ahyani a dukkan yanayin da yake cike na ambaton Allah idan ta haddace wani abu na Qur'ani ta karanta ita tana abin nan tana son ta zikirin ta yi. da dukkan abubuwa wanda suke ba a shartan ta musu tsarki ba manzo Allah ko ba da tsarki yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za ta yi su sai dai sallah ne ba za ta yi ba na'am a wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam na yi imani da Allah shi kadai ne amma me yasa Allah yake cewa mu mu nanu ah, wannan yaren larabci ba irin yaren hausa ba ne so da aka a larabci idan mutum yana son ya nuna girmansa yana amfani da lamiri da jami wannan saboda qur'ani ba larabi ne da larabci ne yake sai sa Allah ta'ala ta kaje ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'ibun mu muka saukar da qur'ani kuma mu wato ainihin mu muke kiyaye shi so da haka wurare da yawa ubangiji ta'ala yana amfani da zamiri na wato ainihin jami wannan ba wani abu bane yaren larabci ne Allah shi kadai ne amma kuma yana amfani da zamiri na jami'i don nuna maka girman ka kuma laraba haka suke al'ada to amma a wani yaren ba dan ne zama haka ba yanzu mu a yaren mu ko a yaren ku na Hausa <laughs> kaga mutum yace mun yi kaza ni a fahimta na ba wannan kankan da kai ne duk da wasu suna cewa wai manya suna cewa mun yi kaza mun yi kaza kamar suna girmama kansu ne amma ina fahimta na ba girmama kai bane saboda mutum in yana shugabanci gwamnati ne take abu sai ce mun yi hanya mun yi asibiti mun yi kaza wannan ba yana kan ba kansa ba yana kai nuna ba shi yayi ba don da zai tare jama'a yace nayi hanya nayi asibiti nayi kaza kaza wani zai iya cewa ƙarya kake yi gwamnati ne take ko kuma gwamnati ka tayi so da aka ce za su yi amfani da wannan amma in ba haka mutum zai ce na kaza ko na kaza to wani lokacin a hausa zai iya zama tawazu ne ma ka ce mun yi kaza maimakon kai ne ka ce na yi abu kaza amma a larabci wannan nuna cewa nuna matsayi ne shi ka Allah ta'ala yake amfani da wannan wannan yake cewa malam mutum ne ka san yayi caca ya ci kuɗi masu yawa shin ya baka wani abu daga cikin kuɗin ya halatta ka ci haramun ba ta ƙetare wuya ya guda biyu sai dai idan zalunci ne an kwace dukiyar wani ne ko da haka wannan ma haruma bi ainihi ka kwato dukiyar wani ko ka sace dukiyar wani to wannan idan ka ba wani haramun zai karba ya kai domin dole a mai mai dukiya amma in ma haruma bi kasbihi ne hanyar neman kuɗin ne na haramun ba wai kwace bane ko wani abu to wannan idan mutum ya baka zaka iya zaka iya karba sawaran ya ciri bane misali ko albush ko ta ce wannan ta shafe kai babu ruwan kan ya baka ba za ka ce na meye bane kuma ko ka sani ma in ka karba wannan ba ta shafe ka ba sai dai akwai kuɗi guda biyu wanda guda uku wanda manzon Allah ya hana a ci akwai saman kaddi kudin kare da mahrul baqi wato abinda ake bawa karuwa ayi dina da ita da kulwan kani abinda ake bawa boka idan yi bokan ji wannan kudi guda uku manzo da ake fance sai ce ba za a ce ba ko kyauta aka baka ka karba wannan kuma take cewa hana iyaye na sun hada ni da wani wanda ni kuma ba na son sa saboda haka kullum ba ma zaman lafiya tare da shi saboda haka ma idan na samu ciki sai na zubar malam ya halarta na kashe wannan auren ai da kashe auren ya fi akan kashe ƴaƴan mutane da suke zubar da ciki ba da amfani saboda haka in ba ki zauna da shi ba abin ya ishe ki ki je a kashe auren kawai ki nemi ku da shi ne ki alheri ba wai ki ainihin abun nan dinga da ciki ba domin wannan barna ne za ka ya halarta ki nemi saki idan yayyar ta kai inda ta kai kuma akwai hujja a kanta na'am wannan kuma yake cewa yana da matarsa suna zaman lafiya amma da rana kawai a lokacin da daddare ne ta sai ta ce masa ta gaji ko kuma ba ta da lafiya ya ce malam ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wajen yi mata nasiha amma abin bai yi ba amma tana nan a nan malam ka jawo hankali su <laughs> akwai dai sababi dai ruwa ba a ƙali banza Eh, saboda haka zaman lafiyar da kuke da rana ya kamata ya haifar da zaman lafiya da daidai saboda haka sai ku zauna ku fahimci juna shi a wani abu da kake mata ne wanda ba ta jin daɗi shi yasa ba ta baka kanta ko kuma da gaske ne ba ta da lafiya ko kuma a kiyayya ce wannan dole a tsaya a abun nan ɗinsa kuma wajibi ne ta bayyana saboda haka abin da ke wajibi akan mace idan mijinta ya neme ta dole ta ba da haɗin kai hadisai sun inganta daga manzala ta sama duk matar da mijin ta neme ta bata ba da hadin kai ba to za ta kwana mala'iku suna tsine mata a wata riwa kuma Allah ta'ala zai kushi da ita so da aka mace wajibi ne ta bada kanta da mijin auren ta sai dai in babu lafiya in babu kuma dole ne ta bada uzuri amma cewa na gaji wannan ba hujja bane domin laraba sun ce al'uzuru la yadum uzuri ba ya dawama yau kin gaji gobe ma kin gaji jibi ma kin gaji kin ga akwai karya a cikin al'amarin saboda haka babu maganar biya ki tsoron Allah wannan shine zamantakewa na aure wajibi ne kuma ai haka sai sai masu roƙon adoyi akwai wanda yake cewa mahaifiyarsu ce ba ta da lafiya a taimaka masa da addu'a akwai kuma wanda take neman addu'an Allah shi ya san mata da ɗanta akwai kuma waɗanda su ma ba su da lafiya da nau'o'i daban-daban masu roƙon addu'a a wajen malam da sauran masu sauraron karatu. To kafin mu yi addu'a akwai baki da akwai da abin madina akwai shagun masade limamin masallacin juma'a na akwai islamic santa da kuma shek usman musa garba shi kuma daga ainihin bauchi mai a shagun masade mai karatu da shi a jami'ar musulunci ta madina shehu usman musa da bakon mun karatu da shi a jami'ar musulunci ta dole muna da kuma rabu da zuwa wani wajen allah ya saka da alkhairi da zumunci muna karshe karshen karatun da suka shigo mu gode da ziyara wanda suka nemi addu'o'i allah ya biya musu bukatu suna alkhairi kuma allah ya biya mana bukatu suna alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن وليت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يحكم عليك ولا وبارك وأنعمت عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله